الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لذي شك مما تدعونا إليه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصر فمن ينصر من الله إن عصيت فما لي غير تخفيف ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء الذين آمنوا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درين ثلاثة درين عشرين دبير قوة رمضان hijira 1443 wanda ya dace da 20 26 ga watan april nisan 2022 allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai yawan alfarma a wannan masallaci na usman bin fodiyo muna roƙon Allah maɗaukakin sarki muna ƙasƙantar da kai a gabansa ya taimake mu ya mana jagora kada mu ce komai a wannan majalisi sai abin da zai yarda da shi sai abin da zai dace da littafinsa alkur'ani mai girma da kuma ingantattun hadisan manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam muna da tambaya ɗaya tana cewa menene hukuncin sallar masu sallah a gaban masallaci saboda ganin cewa sun yi sallah a gaban limaminsu wannan matsala ta mamu ya yi sallah a gaban limaminsa maluma sun yi saɓani cikinta ba mu da wani nasti da ya yi magana a kansa Nasti daga annabi nake nufi sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk da yake aikace annabi sallallahu alaihi wasallam yana mutane limanci yana gaba ne kuma mamo suna baya wannan shine asali amma da za a kaddara cewa mamu yana gaban liman amma kuma yana bin liman yana koyi da shi sai ya yi kabbara zai kabbara sai ya yi rukuni zai rukuni sai ya daga zai daga sai ya sujuda zai sujuda sai ya zauna zai zauna sai ya tashi zai tashi sai ya yi sallama zai yi sallama shin za a ɗauka wannan bai yi bai zamanto mai koyi da liman ba almuhim akwai kilafin malamai akwai zantuttuka biyu suna iya kaiwa kuma uku ma jamhur sun tafi akan cewa duk wanda ya sallah gaban liman bai da sallah dole ya dawo da sallarsa a maimaita sallah malikiya da wasu maluma suna ganin cewa sallarsa ta yi duk da abin da ya fi dacewa a ce dai yana bayan liman wanda shine asali يا ذو اسكن للتافي مدونة مدونة الكبرى جزء نفركم شافينا أريد إن شدة لا هنون يكي وقال وقال مالك ابن القاسم ياتي إمام مالك ياتي ومن صلى في دور wanda ya yi sallah a cikin gida ko a cikin gidaje amma al ƙibla bi salati imam wato yana gaban ƙibla mana yana gaban liman amma kuma ya yi sallah yana bin liman shi ne salati imam wato waɗanda suka yi wannan sallah sai durin cikin gidaje mana gidajensu وهم يسمعون تكبير الإمام الحالي سناجن دؤب لمن يكيه سناجن كبروا رنصر ويصلون بصلاته سنا صلى لصلى ويركعون بركوعه سنا ركوعي لركوع ركوع ويسجدون بسجوده سنا سجودا لسجود رسا فصلاتهم تامة صلى أتكتكي wa in kanu bayna yadayil imam ko da kuwa sun kasance suna gaban liman ne qala suhunun yace ibn al ya ce. malik ya ce. wala uhibbu lahum an yaf'alu dhalik amma bana so su yi hakan abinda fi dai zamanto suna bayan liman suhunun yace qala ibn al-qasim qala malikun abdurrahman ibn al-qasim ya ce imam malik ya ce وقد بلغني labari ya zo mini anna dara liyali umar ibn al-khattab akwai wani gida mallakan iyalin umar ibn al-khattab wahiya amam al-qibla wannan gida yana gaba da qiblan masallaci masallaci annabi kenan to su iyalan kenan iyalan umar ko wasunsu kanu yusalluna bi salatul imam sun kasance suna sallar da sallar liman fiha a cikin wannan gida fi ma maba min zaman a wancan lokaci cikin abin da ya wuce na wancan lokaci suna bin liman amma su suna cikin gidansu da ke gaban mimbarin menene ake kira ko kuma yana da gaban liman قال مالك imam malik ya ce wa ma uhibbu an yaf'alahu ahadun wa man fa'alahu ajza'ahu ni ba na son wani ya yi shi amma duk wanda ya yi shi sallansa ta yi to wannan asar ana ga iyalin umar kuma ba a samu wanda ya inkari ba na ganin shine madogarar su malik da wanda suka halatta yin haka duk da ba sa mustahabbantar da shi sannan a cikin littattafan fatawar imam ahmad littafin ɗansa wata abdullah shi imam ahmad yana da almajirai da yawa waɗanda suka fara fatawowin suka tara fatawowinsa suka masa littafi suna da yawa daga ciki akwai ishaq ibn rahuya akwai imam abu dawud mai sunan almajiransa ne wanda sun masa fatawoyi na fikku akwai ɗansa abdullah akwai kuma ɗansa faris ɗansa na fari duk nan sun yi kowannensu ya yi sun yi manyan littafai na fatawoyin malaminsu kamar shi sale da abdullah fatawoyin babansu to waɗannan littafai ana kiransu masailul imam ahmad amma sai a ce birwayati abi dawud ko birwayati abdullah ko birwayati Sani ko birwayati al-kausat ko birwayati ibn hani to cikin almajirin imam malik eh, imam ahmad da suka tara fatawowinsa akwai mutane biyu da suka ruwaito cewa ba daga annai ba daga <clears throat> abin nan anas dan malik sahabi cewa ya yi limanci sannan kuma an yi sallah a gabansa bai hana ba saboda haka a cikin littafin masailu abdullah wato masailu ahmad bi riwayati abdullah an aka dubi wannan littafi wanda ba muhakkak ba akwai muhakkak da aka yi shi mujalladi uku akwai gairu muhakkak shi gairu muhakkak nan aka dubi shafin 114 haka na masailin masailin masalolin ahmad na ruwayar almajirin sa hani idan aka dubi mujalladi daya shafi na 66 duka za a ga kowannensu ya ce shi ibn hani yana cewa sa'altu aba Abdullahi. shi kuma abdullahi yana cewa sa'altu abi na tambayi babana shi kuma imran yana cewa na tambayi abu abdullah domin shi imam ahmad ana masa kunya da abu abdullah duk da babban ɗansa shine salih amma ana masa kunya da abdullah saboda abdullah ya fi shahara haka a ilmi dukansu dai yaran malamai ne amma dai shi abdullah ya fi shahara سألت أبا عبد الله الرجل إن هاني دا عبد الله دكا سنتا بي إمام game da wani mutum da salla da ƙaumin ya yi wa wasu mutane limanci fataƙaddamahu ba'dhum fa salla qaddama sashin su sai ya gabaci wannan limamin kenan yayi sallah a gabansa qala sai imam amal ya bada amsa ya ce man salla qaddama al-imami yu'id as-salah duk wanda ya salla gaban liman bai da salla ya dawo da sa to da ya bada wannan amsa kowa daga cikin almajirin nan biyu abdullahi da ibn hani kowanne ne su yace qultu lahu sai na cewa malami na ko sai na cewa babana an hammaman haddasa, an anas ibn sirin hammam wani babban malami ne ya ruwaito magana ya gaya mana daga malaminsa anas bin sirin an anas bin malik daga sahabi anas dan malik annahu salla bihim fi safina cewa anas dan malik ya musulmanci to anas dan sirin kenan wa salla qaumun qudda fi safina cikin jirgi suna cikin babban jirgi na ruwa kuma suka yi sallah wasu mutane suka yi sallah a gabansa falam yara bi zalika ba ba sa bai ga laifin yin haka ba to wannan kaga akwai aikin sahabi can kuma abinda aka ruwaito a cikin almudawwana akwai aikin iyalin umar a wancan lokaci da auka zamanin tabi'ai ko ba wanda ya inkari saboda haka dogara da wannan masu halattawa suka halatta su ko jamhuru mai hujjansu kamar da nace babu nassi cikin wannan matsala amma jamhur suna kafa hujja da hadisin nan sananne wanda imam muslim da imam bukhari da su ruwaito shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al جعل li yutamma bihi abin sani shine an sanya liman ne domin a yi koyi da shi tun da yake haka ne fa'iza kabbara kabbiru idan ya yi kabbara ku yi kabbara wa idza raka'a farka'u idan ya yi ruku'i ku yi ruku'i wa idza rafa'a farfa'u idan ya daga daga ruku'i ku daga وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إذا يأتي سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا إذا يأتي سجودا كوي سجودا وإن صلى قائما فصلوا قياما إذا يأتي سلى أتئيه كوي سلى أتئيه وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون إذا ya سلى a كوي سلى yi salla a zaune gaba ɗayanku tabannan an cewa liman iya yi sallah a zaune saboda rashin lafiya ma mu lafiyayyu za su yi sallar su a tsaye tun da suna da ikon su cika wannan hadisi ya inganta akan haka to gaskiya kusan za a yi cewa babu hujja a nan domin masu maganar farko za ce to ai ba ba wani abuwa muna koyi da liman muke koyi kuma duk abinda annabi ya lissa sannan abinda muke kenan ba ma kabbara sai liman mu ya yi kabbara ba ma ruku'i sai limamin mu yayi ruku'i ba ma dagawa sai limamin mu ya daga ba ma sujuda sai limamin mu ya yayi sujuda to saboda haka dai abun halal ne a asalinsa saboda ganin akwai salaf suka yi shi eh, sannan kuma babu nassi karara ba nassi sahihi daga annabi da ya hana shi kuma aikin baya karo da abin da za a kira shi hakikanin bin liman amma asali dai shine zamanto mamu suna bayan liman amma in ta kama saboda wasu dalilai daban-daban idan mamu suka yi sallah ko aka samu wasu mamu suka yi sallah a gabansa ba wata matsala ba ce نعم على رمى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها na'am ثم mun gama kissar annabi hud da jama'arsa kuma mun ce allah maɗaukakin sarki ƙarshe dai ya halakar da su da iska da aiko musu mai tsananin ƙarfi mai ɗauke da azabar kai ta kakkashe su cikin kwana bakwai ko dare bakwai ne takwas ta ko kuma kistar annabi salih bismillahir rahmanir rahim wa arsalna ila samuda sannan mun aiko zuwa ga samud mun aiko zuwa samudawa shi lafazin nan samud ممنوع من السرف تأتي و... وإلى ثمود ممنوع من السرف وقل يا بالسرف أو تكرا معنى كلام تاشد السرف الصرف وأتدعين و أنا أدعوكم وصلي كسا أدعوكي وصلي سما أدعوكي رفوع أدعوكي فاتوة تكوني بانجري سأقول لك أنا كلام تأشي أو wata وإلى ثمود ila samudin akahum salihan ta su samut tusamma adam saniya ana kiransu adawa na biyu adawa na biyu adawan farko su ne mutanen annabi hudu alaihi salam wa adamil ula hum qaumu hudin wanda ambatansu ya gabata jiya kenan Wata mudu jadduhum su jama'ar da aka aiko annabi salihu zuwa gare su shi samudun sunan kakansu ne wata su zuriyan samud samud ne wa sun bihi al-qabila li kuma da sunansa aka kira kabilar gaba daya saboda irin shahara da yayi abun kansa sosai wa salihin آه، خمسة أجداد فكان ننسى دا صالح خمسة أجداد وتأخذك كمي أكو وبعد نعم أبير كمي بير وبين صالح وهود فكان النبي صالح دا النبي هود كما مئة وثمانون سنة شكرا أريد كمانيني na'am wa samud su samudawa da ake cewa samudawa samudawan nan hum sukanul hijri su mazauna wani gari ne da ake kiransa hijir ana kiransa hijir shi hijir din nan yana cikin kasar saudiya ta yanzu saudiya nan da ake da muka sani to hijir din nan na cikin ƙasar saudiya na arewa maso abin nan na arewa maso yammacin saudiya musamman eh, a yankin al'ula wani saudiya tana da jihohi goma sha suna kiran jiha su ba wilaya suke cewa suna kiran kowace jiha mandika sannan kowace mandika tana da yankuna yankunan ana kiransu muhafaza su abin da suka zaba a kasar su kenan munan najeriya ga uwar ƙasa sannan kuma akwai jihohi muna kiransu wilayat haka muke kiransu saudiya suna kiransu mandika kowane mandiki eh, mandika akwai sarki dan sarki da ake turawa daga riyau wanda ya zamanto shi ne kamar gwamna a wurin sannan kuma yankuna yankuna ana kiransu muhafaza to mun ce man diga guda guda nan guda goma sha uku ko yawwa man diga goma sha uku dinnan man digar farko ita ce man digatun riyau jihar riyau kenan headquarter ta tana riyau sarkinsu dinnan na yanzu salman bin abdulaziz kusan shi ne sarkin riyadh kafin ya zama sarki shekara da shekaru mutum da muka je shi ne sarkin riyadh har ma muka bar sa'udiyar muka dawo bai bar zama sarkin riyadh ba sai dai zama sarkin ƙasa gaba daya akwai man da makkatal mukarrama wato jihar makka ita ma wannan mantika ko wannan jiya headquarter ta garin makka nan sarkin mandikan yake akwai mandikatul madina madinatul munawwara mandikar madina ita ma headquarter ta madina akwai mandikatul qasim inda babban malamin ne yake sheikh muhammad musali al-uthaymin wannan jihar su kenan tsakanin madina zuwa zuwa zuwa ƙasim to hekutan eh, abin nan eh, qasim ita ce buraida garuruwa ne manya manya guda biyu kusan suna dab da juna ɗaya garin ana kiransa unaiza ɗaya garin ana kiransa buraida to buraidan dai buraidan officially nan ne hekutar ƙasim wannan gari na ƙasim eh, ko buraida ko unaiza wannan abin nan garin da ke dab da shi suna tsakanin makka abin nan riyadh da madina daga madina in zaka tafi riyadh gabas zaka yi sat sai ka yi kilomita 500 zaka isa buraida in ka kara kilomita 500 gabas kenan kuma sai riyadh sa'an akwai jiha da ake kira almantikatu sharqiyya haka sunanta almantikatu sharqiyya wato jihar gabas headquarter ana kiranta dammam almantakar sharkiya nan ne fetur yake duk dukiyar saudiya can yake sai kuma mandikatu asir jihar asir ita kuma headquarter ana kiranta abha sai mandikatu tabuk tabukan nan ne da kuka sani gumurzu da har wani ya masa wakan tabuka ko aka yi gumurzu da da kaza aka kaza ita ta kunoyin sa to akwai jihar tabuka ko mantikar tabuka ita ma headquarter ta a garin tabukan ne yake sannan akwai mantikar su ha'il jihar ha'il ita ma headquarter ta garin ha'il akwai mantikatul hududu shamaliya haka ake kiranta wato mandikar iyakoki na arewa ita headquarter ta ana kiranta ana kiran headquarter ar'ar ar'ar da an ar'ar sannan akwai mantikatu jazan jihar jazan headquarter ta garin jazan akwai mantikatu najaran najaran nan dai da aka sani ake gani cikin hadisai da littafin sira na annabi sallallahu su mutanen najaran zamani annabi gari ne na kiristoci amma larabawa su ne suka zo wai za su kure annabi za su yi mukabara da annabi inda ƙarshe Allah ya ce annabi ya gaya musu kun ta'alau fa in hajjuka fa kul ta'ala nasu amna'ana wa amna'akum فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا نقل وأنفسكم نعم ثم فنجعل لعنة الله على الكاذبين sau dama sun turo wakilansu mutum goma sha biyu daga cikin wakilan nasu a mai suna abdullah to da aka ce ai mubahala suka ce kai ba ba komai ba za su yi ba don suna ga wannan annabi ne kar abin saboda haka suka koma to mandikatul najran hekkotan ta garin najran din ne akwai kuma mandikatul baha jihar baha ita kuma hekkotan ta albaha wani shi garin albaha din nan ne hekkota akwai mandikatul jaw ta ƙarshe kenan jiha ta goma sha uku ita kuma headquarter ta sakaka sakaka da alif sakaka to saboda haka hijir din nan a aina yake muka ce a al'ula a cikin hijir din na cikin abin da ake kira jihar madina yanzu a muhafaza a yankin da ake kira na al'ula na'am ah, sukanul hijir makanin baina sham wal madina malam ya ce bigire ne tsakanin sham da madina gaskiya ne amma dai wannan eh, tabiri ne ko sifantawa ce irin tun zamanin dacen tun lokacin da babu ma ujiyar babu daular abin da ake kira sa'udiyar tunda za ka yi in za ka yi sham dama daga eh, saudiya kusan arewa za ka yi arewa za ka bi arewa da madina arewa za ka kama to mun aika mun aika zuwa samuda a kafin salihan dan uwansu salih daidai ne ya gaya musu قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره ya ce da su ya ku mutane na ku bauta wa Allah shi kaɗinsa ba ku da wani abin bauta bisa cancanta in ba shi ba ku bauta masa ku daina shirka kuwa an sha'akum shi ne ya halitta ku ai ita da khalqakum shi ya fara kirkiro halittar ku ba wai ya ga wani yayi ba sa'an nan yayi koyi da shi min al shi ya fara halittar ku daga ƙasa domin da ƙasa da cika kanku adam da halki adikum adama min ta hanyar halittar babanku adam daga gare ta ita ƙasar wata amarakun fiha ai ji alakun a umaran taskuno na biya ya sanya ku masu raya guri kuna zama a bayan ƙasar ku ke noma cikin ƙasar ku ke gine-gine ku ke kaza-kaza ke kai kawo ya hore muku ita fastaghfiru ku nemi gafarar ta min shirki daga shirkan ku ku bar shirka ku nemi gafarar laifuka da kuka yi sun توبوا sannan ku dawo ai irji'u ku dawo ilai zuwa gare shi bi ta hanyar yin da'a inna rabbi lalle ubangiji na qaribun makusanci ne min khalqihi makusanci ne ga halittansa da ilmihi da ilminsa wato ilminsa na tare da halittansa kowane lokaci yana kusa da su sannan mujibun mai amsawa ne liman fa'alahu ga wanda ya roƙe shi ko wanda ya tambaye shi na قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا نعم أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإن ربنا لا بشك مما تدعونا إليه منيب ما ما كنت أمن كده ما بين رصد سكر إيواء زي نصنا سي إيماني لأبن جدي نصنا سكر إيتاش لإبادة سكر كتوانا النبي سمع تبيئية هنا وما سيكون كوما كوما سنا وسمع زنزنو واتو مرة معناه قالوا sai suka ce ya Salihu Salihu kar kun tafi na marjuwan da muna tsammanin kai yaron kirki ne za ka zo ka zama wani abin kwarai kuma ka zo ka lalace kuma wai yanzu kai ke gama da cewa kada mu bar addinin da muka gara daga wurin iyaye da kakanni narju an ta kona sayidan da muna tsammanin za ka zama to jagora cikin mu mutum da yake mutumin kwarai mai fa'idantar da mutane amma kuma ga irin halin da ka zaɓa wa kanka ai qabla haza gabanin wannan ai allazi sadara minka gabanin wannan da ya faru da gare ka ko ya fito da gare ka haba salihu akan hana yanzu za ka hana mu an na abu da ma ya abu da aba'una za ka hana mu bautawa abinda iyayenmu suke bautawa minal al'ausan na daga gumakanmu su ma gumakan da suka gara daga iyayensu wa innana lallai mu lafi shakkin wallahi muna cikin kokonton kokonton mimma ta da'una ilaihi muna cikin kokonton abin nan daga abin nan da kake kiran mu zuwa gare shi na tauhidi wai kada ta Allah muridin muna cikin kokonto fa sosai muqi'in mai aukarwa rarrai da cikin shakka muna shakkar abin da ka faɗan nan ba mu yadda samsam cewa gaskiya bane domin ka kama da wata magana sabuwa da hankali ba zai dauke ta ba na'am qala ya qawmi a'aytum in kuntu ala bayyinatin rabbi wa atani وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخفير saboda haka dai su suka toge akan cewa ba za su saurari salihu ba kuma ya ba su mamaki sosai da ya bullo musu da wannan al'amari sai ce da su ya kaumi ara aitun ita ya ko mutane na ku ba ni labari mana hmm? in kuntu ala bayyinatin yanzu in na kasance a bisa wata irin hujja ai bayanin in na kasance a bisa wani bayani wa hujjatin da wata hujja min rabbi daga ubangiji na sannan wa atani minhu rahmatan ai nubuwatan sannan kuma shi ubangijin nan nawa ga hujja sannan kuma ya bani annabci yana aiko mini da manzanci yana magana da ni ta hanyar mala'ikansa yana gaya mini abubuwa don in gaya muku yanzu in ya zamanta wannan shine hali na na hakika abinda nake kansa gaskiya ne hujja ce sannan ni din nan an bani annabci kenan annabi yana karban labarai daga wurin Allah madaukakin sarki in ya zamanta wannan shine hali na sannan kuma tun da watsar da wannan abu na karyata shi na bijirewa abin kuna gana kyauta ya yi daidai idan na yi haka tawa zai taimake ni daga cikin kuwa zai iya kare ni daga wurin ubangiji na faman yansuruni ay yamna'uni min Allah wa zai iya hana Allah ya kama ni da ukuba ko da azaba in asaituhu in na saba masa bayan din na san waɗannan haƙiƙoƙi da na lissafta muku idan na saba abin ba wanda zai iya mini komai cikin ku ku da ɗanku da ƙwarƙwatanku fa ma ta zai duna ni bi amrikum li babu abin da za ku iya ƙara mini da wannan umarnin ku da kuke mini na cewa na cewa waɗannan ni'imomi da Allah ya mini ko na cewa wannan gaskiya da na sani ba abin da za ku ƙara da shi menene rai da taksir sai ta ɓadda ni kawai ai tabbir ba wani abin da za ku iya mini na ga ni ba zan bi ku ba ina kan hujja ne kuma annabi ne ina samun labaru daga wurin Allah Allah na bani umarni ina bi ina kuma isar muku kuma saboda haka nan zan tsaya ba zan saurare ku ba zan bi ku ba na'am ويا قوم هذه ناقة الله لكم آيات فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء لهم عذاب قريب to saboda haka sai suka ce ato tun da dai ka ce kai Allah ne ya aiko ka to ba mu wata alama wata aya da za mu tabbatar da cewa Allah ne ya aiko ka sai to mai kuke so ce ato ba kana ga kana ga kan dutsen nan ba kana ga wannan dutsen ba to yanzu ka fito mana da taguwa daga cikin wannan dutsen in ba haka ba za mu amince da kai ba annabi salihu ya roƙi Allah cewa ga abin da mutanen na suka ce Allah kuma ya tsaga fan ya tsaga wannan dutse ya taguwar ta fito taguwa ta fito kuma jaraba ba za ta kare ba dama suna da rijiya ɗaya tak a garin sun san mutanen sahara dama ruwa ba ba wadata yake yi ba ta to ga yanzu ga taguwa kuma mace kenan taguwar Allah hazihi na katullahi wata aya ita to ga taguwar Allah ku rijiyan kunnan za ku riƙa karɓe-karɓe da ita wurin sha yau na kare duk ita za ta shanye ruwan rijiyar amma dai kuna iya tatsanta za ku amfani da nonon ta ba matsala amma dai ba maganan ku ibi ruwa ranar ranar ko kuma kashe gari naku ne ku ibi ruwa ku har ajiye to kasan adam ba son tsaidi ولكم شرب يوم saboda haka an dan fara yan kwanaki kaɗan suka ce kai Salihu ka ga da musiba mu dai ina <laughs> adam ba son darnaki in kana son ka ji haka ko lokaci kana cikin falon ka yaron ka ko cikin kure haka ya kulle kofa ka ji za ka bude kofa ka ji wala ka iya fita ba duk sai hankalin ka ya tashi ka san dai ba duniya ce za ta tashi ba amma yanzu sun da kana son shiga kana son fita ba za ka iya fita ba za ka ji duk ka ɗimo ce dole a yi ta kai ka domin a zo a buɗe ka saboda haka suka ce kai salihu ya kaka mana matsala wannan raƙuma abin taguwa ai ta zamanto muskila saboda haka kowa dole ya kokari ya in gari ya waye ranar ibar ruwanmu kowa ya ibi ruwan yau da ruwan gobe da muna nan ba ruwanmu ko lokaci cikin dare da yi ne za ka da ibi ruwa amma yanzu abu ya zama abin da kai ba za mu yi da wannan ba to kusan duk inda ake kasan ba a rabuwa da shakiyan gari akwai shakiyen gari wani shugaban ana kiransa kuddaru ya ta yi ba za mu yi haƙuri da wannan ba za mu yi maganin wannan taguwa za mu sauke za mu kashe ta saboda haka ya jagoranci wasu shaƙi yan wansa suka kashe ko suka sauke taguwa ta daga nan kuma sai azaba ko to suka nemi aya kuma aka kawo musu aya ita ce taguwa ga ta nan tana kiwo tana shan ruwa irin yadda ruwan da mutanen garin suke sha gaba ɗaya ba ta shan ne ya ce wa ya ƙaumi hazihi na ƙatullahi lakum aya ya ce ya ku mutane na wannan taguwar abin nan taguwar taguwa ce taguwar Allah ce kuma aya ce a gare ku saboda haka fazaruha ta akul fi ardillah wala tamassuha bisu'in ku barta ko ina ta ci abin da take so sannan kuma har yanzu daga cikin dokar bayan za ta sha ruwa abinci ma ba isa duk abin da za ta ci ba isa a hana ba <laughs> saboda ya zama ya zama matsala har da ka cin gona gaba dole ka ya tun da aguwa ce ta Allah <laughs> kai da za ka sha nono amma dai ba ba za a mata gedi ba to kaga abin akwai dan nauyi kaɗan fadaruha ku kyale ta ta'kul fi ardillah ta rika ci a bayan ƙasa wala ta masuha da su'in kada ku taɓa ta da wani mummunan aiki ai afrin kada ku sauke ta kada ku kashe ta in kuka yi haka fa yakhuzukum azaba ko azabun qarib da kun yi haka to azaban kusa kusa zai kama ku nan da nan kuma za a zartar da ku za a hora in kuka yi haka to me ya faru فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب نعم دام منشي يوم za a nemi taimako saboda marayu saboda aka ji agaji sai su tashi su nemi taimako su zaɓi taimako na'am to Allah ya musa kayar alheri wani ya ba dubu ishirin da biyu ko wasu sun ba dubu ishirin da biyu sun ba dubu biyu sun ba dubu wani ya ba dubu ɗaya ko to Allah ya karɓa musu sadakar To fa faqaruha ay aqaraha quddar bi amrihi wani shaki da ake kiransa quddar ya sauke ta ya kashe ta bisa amincewarsu bisa umarninsu bisa yardarsu faƙala salihun suna kashe ta sai annabi salihu ya ce da su tamatta'u aishu fi darikum talatata ayyami kun kashe taguwar Allah shi ke nan abin da ya rage muku na rayuwa kwana uku ne kowa daga yanzu kwana uku na cika mutuwa zai yi zai halaka ba wani mai kukuta an gama magana ثم تهلكون دغنانكم ذاك هلكا ذلك وعد غير مكذوب وانا القوري ne da ba za a karyata shi ba gaskiya ce ai fihi waqi'un wa sadiqun wato al'amari ne mai aukuwa al'amari ne na gaskiya haka zai faru kwana uku kawai ragewa kowa daga cikin ku ko da ba ku yi imani ba kira na'am فلما صالحا والذين آمنوا معه نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز falamma ja amruna lokacin da umarninmu ya zo bi ilakihim na halakar da su najjena salihan sai muka kubutar da salihu wallazina amanu ma'ahu da waɗannan da suka yi imani tare da shi wa arba'atu alafin wato an samu masu imani har dubu hudu a irin wancan zamani suna da yawa sosai saboda kun san ayar da aka basu tana da ƙarfi sosai sai dai kuma an haɗa ta da wasu abubuwa da in ba imani suka yi ba su iya jurewa ba za da fi inda duk abin da so ta ci ga kuma ruwa dole a bar mata yini guda to kaga eh, abin yana da abin nan bi rahmatin minna muka kubutar da su saboda wata saboda wani jin kai daga gare mu wa najjaynahum muka kubutar da su min kizi yawma'izin na daga azabar wannan rana bi kasril mimi kenan yaumi izin yaumi izin iraban wa quriya bi fatiha bina'an ana kiransa ana karanta shi min kizi yaumi izin a matsayin irabi domin kizi din nan mudafun yaumi mudafun ilaihi mudafun ilaihi zai zamanto ne zai zamanto mai wasali kasa majrur haka nan kuma ana karanta shi khizyi yawma yawma izin shine bina'an a matsayin mabni ne li idafati ila mabni saboda ai idafar ta zuwa ga mabni zin din nan shi ai mabni ne ba lokacin da zai zamanto ya izin din nan ba lokacin da zai zamanto sabani wannan ake ko izin saboda haka mabni ne saboda haka tunda an idafar ta zuwa ga mabni shi ma sai ya zamanto mamni a kira shi a karanta shi yauma duk da gashi nan mudafin ilaihi ne wahuwa al'aksar to a mafi yawan lokuta an fi amfani da haka a ce yauma izin maimakon yaumi izin kizi yauma izin maimakon kizi yaumi izin inna rabbaka lallai ubangijinka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa alqawiyyu alaziz shine mai karfi kuma alazizu mabuwayi alghalibu wato mai rinjaye ba wai a rinjaye shi ba wal khitabu li muhammadin wannan magana ta inna rabbaka inna afiskantar da idan ne zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa taqibun al wannan taqibi ne ga qissar annabi salih na'am وأخذ الذين ظلموا الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا بديارهم جاثمين نعم لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود نعم Allahu akbar to su mutanen annabi hudu an halakar da su da mai da iska kuma iska nan ba lokaci guda ba ne kwana bakwai ko dare bakwai da yini abin nan takwas amma su kuma an halakar da su ne lokaci daya kawai mala'ika aka umurta ya zo ya musu ya musu abin nan wani ƙara haka ga musu tsawa shi kenan sai suka mutu Hmm. wa aka zallazi na zalamu a hatu sai a hatu wato karar mala'ika ta musamman ka kama waɗannan da suka yi zalunci fa asbahu suka wayi gari su yi diyari cikin gidajensu jasimina ai barikina suna durkushe alar rukubi wato akan gwiwoyinsu na suna matattu an ai mukaffafa a ce ka'an ai ka'an lam yaghnau ay yuqimu fiha ka ce ba su zauna cikin gidajen nan ba duk sun mutu suna durkushe sun mutu ba mai rai ka ce dai ba su ne a gidajen nan ba jiya da shekaran jiya da wata da ta wuce da wata da shekara da ta wuce da sauransu ala inna samudan كفروا ربهم كو إن ثمود كفروا ربهم كو سورارا للي ثمودا سن كافر تسوى أبن جنسو ألا بودا لثمود كو سورارا لأنا تا ثبتك ثمودا كافري واتك كافرين ثمودا وبند مؤمنا بغير سرط وقرئ بسرط شيء ما ثمودا معنا كما يدى مكفر الأزوم لما أنا كلم تهيد الصرف idan ka karanta shi da sarar za ka ce ala inna don kamar da alaran mai karanta in ka karanta shi da zairi sarfin ka ce ala inna da kafaru nan ala bu'udan li din da sarfi bi gairi sarfi kuma ala bu'udan li samuda zai da kai yayi mala ce sun magana fi ma ci daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki cikin abin da ke tafe ya ambaci iskata ibrahim alaihissalam iskar annabi ibrahim alaihissalam na maskuratun huna tawdiyatan li qissati lut amma qissar annabi ibrahim da za a ambata a nan ba wai an ambace ta musamman saboda kissar shi ibrahim da jama'arsa ba a'a an ambace ta ne saboda ta zamanto shimfiɗa ga kissar النبي لود ده jama'arsa shine mana tawdiyatan li qissati lut la istiqlalan ba wai an ambace ta bane a matsayin tana ولذلك لم يذكرها على أسلوب ما قبلها سبب هذا بي أنبتي إسر النبي إبراهيم باك ما يدي أنبتيت بس أسلوب إستوشن دي أنبتا لك إسر النبي نوح لك إسر النبي هود لجماعة رسل لكم إسر النبي صالح لجماعة رسل نعم <clears throat> نعم كيف نعم فقال تعالى في ألا يسلو ولقد جاءت رسلنا قالوا سلام Allah ce wa laqad ja'at rusuluna min al-mala'ikati ay thalathatin ala qawli ibn Abbas hakika manzanninmu daga mala'iku ibn Abbas yace su uku ne manzanninmu cikin mala'iku uku sun zo wato sun zo wa annabi Ibrahim kenan wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim ko سنزو نبي إبراهيم على صور الغلمان الهتان سنزو مسو أبثى صورة الوسو سماري هكا ماذا سماري ماذا كاواوا أهتان الوجوه واتو على صور الغلمان الهتان الوجوه أبثى صورة سماري أكو ما سكاواوا مفسكا سنزو إبراهيم بالبشرى واتو دمس البشر da ishaq wa yaquba ba'dahu da cewa zai haifi ishaq zai samu ɗaya da ake kira ishaq bayan ishaq zai samu jinka da ake kira yaqub to da suka zo mai suka ce ƙalu salaman da suka zo sai suka ce masa salam masdari kenan ƙala salam shi ma sai ya ce salam gare ku sun ce salam ya ce kuma salam gare ku fama labisa bai ba ta wani lokaci ba domin annabi ibrahim mai kyauta ne ko mai dukiya ne irin na wancan lokaci yana da dabbobi shi ya sa ma fama labisa bai ba ta lokaci ba an ja bi ijilin ya zo da wani dan maraƙi hanizin wanda aka masa kyakkyawan gashi akwai gashin da larabawa suka iya ko mutane wannan yanki larabawa da da da dangin su isra'ilawa da sauran kabilu da suke can wanjona a wurin akwai gashi da suke yi gashi ne da dutsen da aka gasa saboda aka ce aka tona dama rami a gasa naman a sa naman a ciki bayan duwatsu sun ɗauki wuta to wannan nama yana da daɗin gaske irin wannan gashi da aka yi eh. saboda haka mashmin nan ba wai suya bane da aka sani irin suya suyar mu a'a gashi ne na musamman mu ba mu da shi ana amma su su wancan suna da shi to nan da nan ya kawo naman maraƙi da aka masa wani gashi kyakkyawan gashi to me ya faru فلما رأى وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم to za mu tsaya a nan eh, za mu tashi me ya faru da ya kawo musu wannan naman maraƙi ma kyakkyawan gashi me ya faru wasu mala'iku ba sa cin nama <laughs> ba kamar ustazai ba to alhamdulillah rabbil alamin muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ya ba mu kura kurakure da muka yi ya gafarta mana kuma akwai mutane da suke abin nan neman a sanya su cikin addu'o'i addu'o'in yan uwa nan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu na alheri kuma kowa daga cikin mun nan yana da bukatunsa Allah ya san bukatun muna roƙon Allah ɗaukin sarki ya biya kowa da kowa bukatun sa wannan damina da muka muke farkonta Allah ya mai da ita damina mai yawan albarka ƙasar mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya wannan jiha ta mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya halin da muke ciki na tahamishi na sharewa Allah ya kama na ƙarshen su. Allah mai iko ne kan haka muna nan muna ta roƙo muna gugwar maya muna kaskantar ta gaban Allah maɗaukakin sarki ya fid da mu daga wannan billi saboda yawan rahamarsa hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi a ila yawm ad-din subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk